ka gani hmm. saboda haka maganar cewa mutum musulmi ya zauna ya ce ba zai fita zaɓe ba hmm. wannan ba nasa bane mun yi ta kiraye kirayen mutane akan mutane lallai su je su nemi katin zaɓe mutane sun nemi katin zaɓe me amfanin katin zaɓe in baka je kayi zaɓe da shi kamar yadda wani da ya iya magana ne yake cewa mutanen banza hmm. suna zama shugabanni ne amma waɗanda suka zaɓe su sune mutanen kirki da suka ki zuwa zaɓe waɗanda suke naɗa mutanen banza a mulki su ne mutanen kirkin da suka ƙi zuwa su je su yi zaɓe saboda in mutanen kirki dukansu suka taru mm. suka je suka tsaya albarkar fitarsu za ta iya sa Allah ya sa kaɗan ɗin ƙuri'unsu ya yi mm, amfani sama da mai yawan yuyuyun da ba su da amfani amma in irinsu suka ce ba za su je ba su zaɓi mutanen kirki mm. to sai ya zama mutanen banza sai su je su kuma ba za su zaɓi mutanen kirki ba mm. don mutanen banza sun fi son na banza wa kazalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun saboda haka lallai ne mutane su fita rumfunan zaɓe wannan shine na farko abu na biyu shine mutane in suka je zaɓe su bi doka akwai dokoki da ka'idoji da hukumar zaɓe ta sa mm. akwai ka'idoji da dokoki da zaka ji hukumomin kula da tsaro mm. na ƙasa suka sa mm. akwai jami'an tsaro akwai abubuwan da ake so mutum ya je ya tsaya ya kiyaye muna kira ga mutane don Allah addini mu na musulunci addini ne na tsari da bin doka da oda saboda in babu tsari da bin doka da oda komi ba zai tafi ba tsarin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mu a wannan duniyar shine ne ba za mu taɓa iya zama kamar dabbobi kowa yadda ya ga dama ba mm. saboda haka muna da bukatar mutane su zama nitsatsu mm. mutane zama masu bin doka da oda tsarin da hukumar zaɓe ta yi na wato za a yi kaza misali in aka je rumfunan zaɓe mm. akwai wanda zai kula da abu kaza sai mutum ya je ya bi in an ce ya bi layi ya haƙura ya bi layi in an ce abu kazansa bai bai haƙura uh, uh, misali yanzu mutum ya an je tantance shi aka samu katinsa Mm. Eh, ba daidai bane ko wani abu aka mutum ba zai je daga hayaniya ya ce mm. dole akan abin da ya san aikin su ne kuma sun fi shi sani mm. a wannan a wannan zaɓe mun samu labarin cewa ita hukumar zaɓe ta yi tanaje-tanaje na sauƙaƙa wa mutane sama da irin zaɓen da aka yi a baya eh, misali daga ciki shine Eh, abin da yadda za a tantance mutum ta hanyar card reader nan mm. da sauransu akwai abubuwa da yawa da za su sauƙaƙa sama da na da ah, abin nan kasafta layuka wanda da mm. layi ɗaya ne yanzu an ƙara kasaftawa saboda mutane su yi da sauƙi waɗannan dukan mutane su yi ƙoƙari su bi wannan dokar mm. jami'an tsaron da suke wurin mutane kada su tunzura abin da zai iya sa su yi amfani da ƙarfi mutane su je su bi doka